bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a cikin garin maiduguri a jihar borno a yau alhamis tara ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan takwas shekarar miladiya ta 2010 muna cikin tafsirin suratu ibrahim alaihi salam akwai tambaya guda daya wadda za mu ansa kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala wani ya rubuto yake tambaya game da annabawa da Allah ya aiko gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce annabawa Allah ya aiko annabawa kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam kowane annabi ana aika shi zuwa ga kabilarsa ne kawai kamar yadda Allah ya aiko annabi Musa annabi Isa alaihi salam zuwa ga banu Isra'ila annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne aka aiko zuwa ga ga duniya gaba daya to shi ne ke tambaya cewa to nan bangaren afirka kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mu a cikin wani hali muke shin zai yi waɗanda suka zo kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama su tafi aljanna to kamar yana so ya ce su ba a aiko musu kowa ba ai don haka to su yaya lamarinsu za a kai su aljanna ne ko kuwa a wuta za a tafi da su to cewa ba a aiko wa yankin afirka annabi ba wannan shi shigi ne ba yadda za a iya sanin cewa an aiko ko ba a aiko ba sai da wahayi Allah madaukakin sarki yana cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alaik wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus ubangiji ya ce ya aiko da manzanni gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin su akwai waɗanda mun baka labarin su daga cikin su kuma akwai waɗanda ba mu baka labarin su da haka ba duka annabawa da manzanni Allah ya bawa ya manzo sallallahu alaihi wasallam labarin su ba saboda haka babu mamaki shi ba yankin Afirka din in akwai mutane a gurin Allah ya aiko musu da manzo saboda Allah ya ce wa in min ummatin illa khalafina nazir babu wata al'umma mu mutanen Afirka ba al'umma ba kuma al'umma ne Allah ya ce babu wata al'umma face sai da mai mata gargadi face sai da mai mata gargadi ya biyo ta cikinta wato ya zo ya same ta saboda haka babu wata al'umma face Allah ya tura mata wanda zai masa gargadi don haka ba za mu iya cewa wai babu ba ko da muna da labari kuma muna rashin samun labarin ba zai sa a ce babu ba za mu tashi akan aya ta 24 أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها بها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله يجي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ashe baka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ba ya ba da misali kalimatan tayyibatan misalin wata kalma wacce take kyakkyawa ko daddada ka shajaratin tayyiba kamar wata bishiya daddada ko kyakkyawa asluha thabitun wa far'uha fis sama wanda tushenta yake a kafi a tabbaci wa far'uha fis sama reshenta kuma yake cikin sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha tana ba da 'ya'yan itatuwanta a kowane lokaci da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas kuma Allah yana ba da misalai ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko wala Allah sa samu tintintini wa mathalu kalimatin khabithatin kuma kamar misalin kalmar da take mummuna ka shajaratin khabitha kamar bishiya ce mummuna ujtussat min fawqi Art da aka tumbike ta daga saman ƙasa malaha min qarar ba ta da wata matabbata Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana da tabbatacciyar magana a rayuwar duniya wa fil da kuma rayuwar lahira wa yudhillu kuma Allah yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma sha Allah yana aikata abin da ya ga dama to bayan Allah maɗaukin sarki ya faɗi sha'anin kafirai ya kuma faɗi sha'anin muminai ya faɗi sakamakon kowanne daga cikinsu a ayoyin da suka gabata sai kuma ubangiji maɗaukin sarki ya kawo misalin waɗannan nau'uka guda biyu ya kawo misalin imani da kuma isalin kafirci da yadda imani yake amfani ga mai shi da kuma yadda kafirci yake marar amfani mai cutarwa ga wanda yake ɗauke da shi to ne Allah ya bada misalin kalma ta imani ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadun rasulullah ya kwatanta ta da shajaratin tayyiba wata bishiya wata ke daddada mai kanshi mai daɗi kyakkyawa ce alam tara kaifa daraba Allah masalan ashe baka ga yadda Allah ya buga wani misali ba wani misali ne kalimatan tayyibatan kalma ce kyakkyawa tayyiba at-tayyib shine kyakkyawa ko daddada mai kyan gani wanda yake da ban sha'awa yake da ban ƙaye wanda duk sanda ka dube shi zaka ji daɗi sa yana da kyau wato sa yana da kyau wannan shine at-tayyib to kalmar al-kalimatu tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ita wannan ayar kalmatun tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah wasu sun ce ana nufin musuluncin kansa wasu suka ce ana nufin alqur'ani to duk dai wanda in ka koma da za ka dai abu ɗaya dai ake nufi domin shi kansa alqur'ani abinda ya zo da shi shine tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kuma musulunci shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda koma wanda ka faɗa dai abu ɗaya dai kake nuni zuwa gare shi shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ubangiji ya yi misalin kalmar la ilaha illallah wacce ita ce tushen imani ya yi misalin ya misalta ta da shajaratun tayyiba shajaratun tayyiba malamai suka ce ita ce eh, wato itaciyar dabino bishiyar dabino wanda asluha thabitun ya ce tushenta wato saiwoyinta thabitun a kafe suke wato sun kafu sun kama ƙasa sosai sun zauna daram wa far'uha fi sama amma reshenta gashi nan yayi sama kowa ya daga kai zai hango shi to haka Allah maɗaukin sarki yake nuna cewa kalmar musulunci kalmar la ilaha illallah kalma ce wacce take kafuwa a zuciyar mumini in ta da su a zuciyar mumini to rassanta kuma za su fito za su fito fili wanda su ne ayyuka na kwarai abinda mutum zai aikata na ayyukan ibada halaye na kwarai maganganu masu kyau tasbihi zikiri hailala waɗannan duk su ne abinda ake nufi da far'uha wato rassanta kamar yadda dabino jijiyoyinsa da saiwoyinsa suna can ƙasa ya kafu sannan kuma rassanta suna can koli to haka kalmar la ilaha illallah take sannan kuma tana fitar da 'ya'yan itatuwa tana fitar da 'ya'ya masu daɗi wanda kowa yake buƙatar ya ɗanɗana ya ci ya kuma ji daɗin su to haka ita ma kalmar la ila illallah take da samarat tana fitar da 'ya'yanta masu daɗi 'ya'yanta masu daɗi su ne abinda ɗan adam zai samu a nan duniya na kwanciyar hankali da nutsuwa saboda imanin da yake cikin zuciyarsa wannan kalmar za ta gadon masa da nutsuwa da kwanciyar hankali babu tashin hankali a zuwa kuma wato rikicewa babu bata a tare da shi yana cikin haske ba yana cikin duhu ba yana cikin nutsuwa ba yana cikin tashin hankali ba da fargaba to sannan da abinda za ta gadan masa a ranar gobe kiyama na samun ni'ima ta ubangiji na shiga aljanna da ubangiji ya tanada wa masu tsoron Allah to kaga wannan shine ƴaƴan itatuwan da kalmar la ilaha illallah za ta kamar yadda dabinuwa za ta fitar da ƴaƴan itatuwa na dabino wanda dan adam zai ci ya ji daɗinsu su ya ji daɗin ɗanɗanan su yace wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hilin tana ba da 'ya'yan itatuwanta ko da wanda lokaci wato 'ya'yan itatuwanta ko da wanda lokaci ana samun su kamar yadda dabinuwa wato ba sau ɗaya take yi a shekara sai ta yi sau biyu wani wata ma sau uku za ta yi a shekara to ko da yaushe za a samu 'ya'yan ta ga sunan abilabar to haka nan shi ma mumini ayyukansa ko da yaushe ne ba wai wani lokaci ba da ya ce bana zai zama mai aikin ibada mai aikin da'a ba kuma zai yi hutu zai tafi hutu sawa ka ba sai ya sallah ba ba sai a'a ko da yaushe mumini cikin ibada yake ko da yaushe cikin bautar Allah yake shi da tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da manyan sahabbai su abubakar da umar duk suna gurin sai manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da sahabbansa akhbiruni an shajaratin tushbihu aw karrajulin muslim la yahat waraquha la saifan wa la shitaa wa tubti ukalaha kulla hilin bi idni rabbiha manzo sallallahu alaihi wasallama sai yayi wannan tambayar yace ku bani labari ku bani ansa wace bishiya ce wace take ta yi kama da mutum musulmi wanda ganyenta baya kadewa to baya kade ganyenta baya zubewa sannan kuma ana samunta a lokacin bazara da lokacin wato abin nan sanyi da lokacin zafi ana samunta a lokacin zafi akan same ta kuma a lokacin sanyi wato te uku da hakulla hin ko yaushe zaka iya samun ƴaƴanta bi idni rabbiha da izinin ubangijinta wace bishiya ce ibnu umar ya ce fa waqa fi nafsi annaha an-nakhla a raina sai na ji cewa kai wannan ku bishiyar hanya ba da dabino ba ce sai ya gano amsa shi a karan kansa ya ce wa ra'aitu ababakr wa umar lam yatakallama ko la yatakallama sai na ga amma ga abubakar da mahaifina umar a zaune ba su ce komai ba fakariftu an atakallam sai na ji ba ba zan iya magana ba kuma su ba su ce kowa ba ne in yi zumbur in ce kaza ne kaza ne ina ga ya yi haka ban yi ladabi ba falamma lam yaqulu shay'an to tunda ba wanda yi magana ba wanda ya ansa tambayar sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya nakhla ai dabino ce abdullahi da umar ya ce falamma kumna da muka tashi muka bar wannan majalisa za mu tafi gida ni da abdullahi ni da mahaifina umar qultu li umar sai na ce wa mahaifina umar ya abata wallahi laqad waqa fi nafsi annaha an-nakhla wallahi na ji a raina fa dabino ne amma ban faɗa ba shine sai umar ya ce ma mana haka an tatakallam me hana ba za ka faɗa ba to me yasa ka ki magana ka ce ka ce dabino ce qala lam arakum tatakallamun fa karihtu an atakallam aw aqula shay'an ce naga ku duk kun ja baki kun yi shiru dan me ni zan yi magana sai umar yake cewa la an ha a habu ilayya min kaza wa kaza wallahi ni da ka ansa tambayan nan ni da ya fi min kaza da kaza ya rika faɗar wasu abubuwa masu tsada ce ni da ka faɗa ni da da wannan faɗar ta fi min in kan in kan in samu kaza ko in samu kaza ko in samu kaza wato wannan shi yake nuna maka wato uba wanda yake mai damuwa ne da sha'anin ɗansa zai so ya ga cewa ɗansa ya yi ilimi ya yi karatu in ma ta kama ya wuce kowa ma wannan duk shi zai faranta masa rai ba ka zo kana cewa a gyara abu kaza ba kyau ba kaza mai kyau ne kaza da ake ba kyau uba ya zara takobi ya ce yaya kai yaushe aka haife ka har da za ka yi mana wannan magana yaushe aka haife ka har da za ka yi har yi karatun da za ka ce mana ba daidai muke yi ba to kaga wannan ya nuna cewa ba uban kirki ba ne in uban kirki ne zama zaunar dan zai ce wannan karatun da kake ina ka jiyo shi karanto min inji saboda haka yaro in yayi karatu ya san alkur'ani ya san sunna ya san magana sahabbai ba sai ta zubo masa ba kaga ya kamata uban ya yi farin ciki a lokacin ba ya bakin ciki ba cewa wai ɗansa ya lalace ɗansa yana jan aya da hadisi ya lalace amma da zuwa ya samo kuɗi karbewa zai ba zai ce ya kai kai yaushe aka haife ka da zaka fi ni kuɗi ba rigima zai da shi akan baya ma bashi ya ita kai sa ce kaga yaro ba mu muka sha wahala akan ka ba yanzu kuma ka samu ba za ka tuna mu ba to ya yadda ɗansa zai fi shi kuɗi amma bai da ɗansa ya fi shi ilimi ba to mai ba da kuɗin ba shi ke ba da ilimin ba duk ba aikin Allah ba ne saboda haka ina maganar cewa wai wannan ba daɗewa ba ce take sa ai ba kanikanci ba ne shi ilimin wai ka ce ka daɗe ana ana kola da kai don haka yanzu kai kai ka muku a abu ne na baiwa daga ubangiji wanda kuma ya nema ubangiji kuma ya masa fatahi sai ka ga ya samu wani kuma sai ka ga ya daɗe musamman bai nema ba ta ya za a yi samu to shi yasa sayyidina Umar ya ce da a ce ni ka faɗa ma ni da ya fi min sama da shirufin da kai shi kuma sayyidina Umar cikin yana ganin Abdullahi da Umar yana ganin cewa kamar ba ladabi kamar in ya faɗa a ce a ah, kaga wani dan tsugurutu yaro ya faɗa ko kun kasa to haka abin ba haka bane to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya nuna cewa wannan bishiya ta dabino ta yi kama da mumini ta yi kama da mumini to kaga anan a wannan ayar Allah maɗaukin sarki ya kwatanta imani da ita wannan bishiya saboda haka mumini yana ɗauke da imani a cikin zuciyarsa don haka ya yi kama da wannan bishiya to shi yasa malamai suka yi ta ƙoƙarin fito da inda mumini ya yi kama da dabinuwa wato itacen dabino suka yi ta bincike akan wannan ƙarshen wanda ya bincike akan wannan akwai akwai wani malamin ana kiran shi dr abdulrazak abdul muhsin al-abbad abdul muhsin badar yana da wani bahasi da ya ta'ammulat fi mumasalati ko fi wujuhi mumasalati al-mu'min lin to inda ya kawo wuraren da dabino ko mumini yayi kama da itaciyar dabino ya kawo fuskoki wajen goma sha takwas daban-daban daban-daban ibn hajar gabaninsa a cikin fatul bari ya kawo inda dabino ya yi kama da mumini daga cikin irin abin da suka ambato na wujuhul mumasala yadda mutum mumini yayi kama da dabino suna cewa itacen dabino bishiyar dabino labudda laha min uruqin wa saqin wa furuq dole ne tana da tana da saiwoyi waɗanda suka suka shige cikin ƙasa sannan kuma tana da sangal din abin nan da yake dauke da ita sannan kuma tana da rassa itacen da yake dauke da ita sannan tana da rassa sannan kuma tana da 'ya'yan da take fitarwa daga ƙarshe to haka shi ma imani imani shi ma dole sai ya samu saiwoyi sai ya samu tushensa wanda zai zama a kansa zai ginu tushensa shine waɗannan kalmomin abin nan al-usul sitta shika-shikan imani guda shida din nan an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune usulul iman dole sai da su imani zai tsaya idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida in ya rasa ɗaya daga ciki to ya fita daga zaman sa mumini da haka ya zama ba mumini ba to sannan imani yana da furo yana da rassa rassansa su ne al'amalu saliha ayyuka na kwarai da mumini zai yi. sannan kuma imani yana da samarat wato ‘ya'yan itatuwansa ‘ya'yan itatuwansa shine sakamakon da mumini zai samu a nan duniya na nutsuwar zuciya da rayuwa mai kyau sannan da sakamakon da zai samu a lahira na gidan aljanna to kaga a nan sun yi kama da dabinuwa ta wannan fuska fuska ta biyu a dabinuwa ba zai yiwu a barta haka nan ba ba kulawa ba dole sai akwai abin da zai rika bata ruwa ya rika ciyar da ita sinadarin da zai rika ciyar da ita tana girma wannan zai sa ta girma har ta zama dabinuwa mai amfani idan har aka daina bata ruwa ko aka rage bata ruwa ko dai ta lalace ko ta mutu ma gaba daya ko ta rika bushewa ta yankwane to haka shi ma imani dole sai da akwai abin da zai rika zai rika ciyar da shi gaba yana yana yana bashi yana bashi kuzari yana ƙara haɓaka shi abin da zai haɓaka maka imani shine sauraron wahayi sauraron alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sauraron karatu wannan shi zai raka raya maka imaninka kamar yadda ka san shukar dabinan ba za ta rayu ba sai ana shayar da ita ruwa to shi ma haka imani ba zai rayu ba sai kana shayar da shi da ruwan wahayi ruwan alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka kira wahayi da ruhi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman yunazzilu al mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi kaga aka kirawo wahayi na alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi aka kirawo shi da ruhi don shi ke raya shi ke raya imanin da yake cikin zuciya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wato ya ku waɗanda suka yi imani ku ansa kiran Allah da manzo idan suka kirawo ku ga abin da zai raya ku wato suka kirawo ku dan ku saurari abinda Allah zai ce ku ku saurari abinda da Allah zai ce wannan shi zai raya muku imanin shi yasa wanda ba shi da imani a gurin Allah matacce ne a musulunce wanda babu imani a zuciyarsa daidai yake da matacce wanda yake da imani shine mai rai awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha haka ubangiji sai ya kwatanta wanda yake cikin kafirci da cewa batacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace mathalul ladhi yadhkuru Allah ka mathalul hayy wa mathalul ladhi la yadhkuru Allah ka mathalil mayyit wanda baya tuna Allah baya ambatan Allah annabi yace kamar matacce ne wanda ke ambatan Allah kuma kamar mai wato daidai yake da mai rai wannan shine mai rai saboda haka kaga ashe yadda wannan itaciya ta dabino ba za ta zama itaciya mai amfani ba har sai an shayar da ita da sinadari wato ruwan da zai sa ta zama itaciya ta girma ta bada 'ya'yanta masu amfani to haka shi ma imani sai ana shayar da shi da ruwan wahayi sannan abu na uku a dabinuwa itacen dabino itace ne wanda yake kafe a ƙasa sosai asluha thabitun kamar yadda Allah ya ce wato saiwoyinta suna shiga ƙasa sosai don haka tana tsayawa da abin da ƙarfinta sosai a ado akan ƙasa to haka shi ma imani idan ya riga ya kafa a zuciya to tsayuwa yake daram babu abin da zai girgiza shi ka san duk irin yadda iska za ta taso ba za ka ga iccen dabino yana layi ba sabanin sauran itatuwa za ka iya ganin suna layi amma iccen dabino za ka gan kam tsaye babu abin da yake motsa shi to haka imani idan ya riga ya da su a zuciya duk wani bala'i duk wani tashin hankali ba zai sa imani ya motsa ba wato ya girgiza har ka ga mutum cewa ya ya saki sa ko ya sare da shi saboda kawai ya shiga wani bala'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya gaya mana waɗanda suka gabace mu a cikin su akwai wanda za a ɗauki zarto a ɗora a kan kwanyar kansa wato a ta yanka shi sai an ɓara shi biyu ba tare da ya saki imanin sa ba kuna kuna kuna kun karanta qissar ashabul ukhdud annaru zatul waqud idhum alaiha qu'uduhum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud lokacin da aka hura wuta ana neman duk mumini a kashi a jefa shi a lokacin wata mata ta zo da goyonta sai ta rika dan ja da baya kamar za ta fada kamar ba za ta fada ba nan take yaron yayi magana ce ke iya fada ki shiga kawai aljanna za mu tafi ba wuta bace to haka imani idan ya su a zuciya babu abin da yake girgiza shi shi yasa babu abin da ya girgiza imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya kama kasa sosai ya kama kokon zuciyarsu sosai sannan itaciyar dabino ba ko ina take fitowa ba ko ina take take kafuwa ba ko ina take samuwa ba za a iya dasa ta a guri kaga ta ki ta ki kafuwa ta ki abin nan a tsayawa wani gurin kuma aka sa ta sai kaga cewa ta ki bada itatuwan ƴaƴan itatuwan ta yadda ya kamata sai an saman mata gurin da yake ya dace ƙasar da take mai kyau ce wacce za ta iya karɓar wannan itaciya sannan ne za ga ta yi kyau ta girma ta bada da ‘ya'yanta kamar yadda ake so to haka shi ma imani ba kowace zuciya imani zai shiga sai wanda Allah ya buɗe zuciyar tashi يا يلوى تزوج يسا أفمن شرح, أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام آه، آه، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يعلمون تو هكا أبنجي جيبا نوكي سيكي نياسو كشتشريا سيالوة كرجنكا sai zan kirji din yana karbar abin da yake na shirya duk sanda aka faɗa ma gaskiya sai ka ji ka haɗiye gaskiyar nan da nan kamar yadda kake haɗiye wato lomar lomar tuwo to haka nan yana daga inda wato itaciyar dabino ta yi kama da imani wato duk lokacin da aka dasa itaciyar dabino kuma aka bar wasu ciyayi a daura da ita da wasu abubuwa da za su tsoro a gefenta ba a cire su ba ba a kawar da su ba to sai su lalata ta ko su hana ta girma ko su hana ko ma su kashe ta gaba daya to haka shi wanda zai dasa wannan itaciya dole sai ya rika kula da ya ga wani bakon abu ya yi kokarin kawar da shi duk sanda ya ga wani bakon abu ya fito kusa da ita sai ya kokarin kawar da shi don ta samu lafiya ta yi karfi ta kafu to haka shi ma imani da yake cikin zuciya da zarar imani ya shiga zuciya to dole ne mumini ya rika kula da imaninsa da ya ji wani waswasi ya shigo cikin zuciyarsa ya kokari ya kawar da shi duk wani abin da yake zai kawo masa rauni a cikin imaninsa to ya kokari ya ga ya kawar da wannan abu ya rika jaddada imaninsa akai akai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa imani yana wato tsufa ya dagargaje a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda taguwar da yake sawa take tsufa ta mutu ya ce fajaddidu imanin. don haka ku rika jaddada imanin don haka shi ma imani yana buƙatar ka rika kula da shi kamar yadda mai shuka dabino zai rika kula da ita yana kawar mata da dukkan wani abin da ya zai cutar da da ita wannan abin nan shuka din to haka nan yana daga inda dabino yayi kama da da da mumini dabino kamar yadda Allah ya sifanta a cikin wani aya tu'ti ukulaha kulla hinin malamai suka ce lailan wa naharan wa saifan wa shita'a wato dare da rana ko lokacin zafi ko lokacin sanyi a kowane lokaci za ta iya fitar da 'ya'yanta ba ta da wani lokaci da za a ce a ga wani lokacin ga kakar dabino ga ga lokacin da ba ta ba kowane lokaci ana iya samun dabino za a iya samun satamur yana yana dabinan sa ko kuma yana busur wato ya bura ko kuma yana ruɗa ya nuna bai bushe ba ko bayan ya bushe ko kuma bayan ya bura wato duk zaka iya samun sa kuma duk kowanne ka ci zaka ji yayi maka wani ya fi son shi bayan ya bura wani ya fi son shi bayan ya nuna wani kuma ya fi son shi bayan ya bushe to dabino duk itaciyar nakhla wato itaciyar dabino duk za ta iya baka irin wannan nau'i na dabino kala-kala kuma ka ci ka ji cewa bukatar ka ta biya to haka shi ma mumini kowane lokaci cikin da'a yake ba wani lokacin da zai ce ga wani lokaci ba lokacin da'a ba lokacin hutu ne yanzu yana off babu wani off yaushe kana cikin kana cikin aiki mumini ko bacci yake yi to in yayi sabin wannan bacci din ya yi shi dan Allah to zai samu wani abu na kamasho daga wajen ubangiji na lada kamar da abu musa al-ash'ari yake gaya wa mu'azzim bin jabal wa ana ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati ina neman ladan bacci na kamar yadda nake neman ladan qiyamul layl dina faraka in ka dan kishin gida dan ka tashi kai qiyamul layl cikin karsashi da nishadi to wannan baccin da zaka yi shi ma kana da lada saboda haka mu'mini har ko da yaushe a cikin bautar Allah yake ko yaushe cikin da'a yake ko da yaushe aikin sa daukan sa ake yi zuwa ga Allah a kai da rana a kai da daddare sannan yana daga inda dabino yayi kama itaciyar dabino ce kama da mutum wato itaciyar dabino kowane bangare na jikinta yana da amfani kowane bangare saiwoyinta ne kwawanta ne ganyenta ne 'ya'yanta ne duk wani abu a jikinta zaka ga akwai wani abu da ake yi da shi wanda zai amfanar da da al'umma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shajarati lama barakatuhu ka barakatil muslim yana daga cikin wato akwai wata bishiyar da albarka ta irin albarkar musulmi wato yadda take da albarka wato yadda musulmi ke da albarka haka take da albarka ko yadda take da albarka haka shi ma musulmi yake da albarka shi yasa babu wani abin yarwa a jikin dabino waɗanda suka san harkar itaciyar dabino za su gaya muku kowane abu ga abin da ake a yi igiya a yi abin da mai ake ce masa abin nan kwando ba a jikin dabino to haka mumini yake mumini kowane abu nashi yana da amfani yana da amfani babu wani abin yarwa tattare da mumini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruqu mu'minu mu'mina in radiya minha khuluqan kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar kada mumini ya ce ya ki yarwarsa mumina idan wani abin da za ta yi masa bai yi mata ba to zai ga kuma wani abin da cikin halayenta wanda ya birge shi saboda haka matukar dai mumina ce to sai kaga cewa tana da albarka saboda haka mumini yana da kyau ya rika addu'a ubangiji ya sanya shi mubarakan waj'alni mubarakan aina ma kunt ya zama mai albarka a duk inda yake duk inda ya sauka ya zama yana da amfani ga mutane ya zama ko dai ta fuskar karantarwa ko ta fuskar shawara ta fuskar kyakkyawan zamantakewa ko ya zama kuduwa wato za a rika ganin halayensa masu kyau ana kwaikwaya ko da bai ce komai ba halayensa da zai rika nunawa su kansu za su rika ba da wa'azi za su rika ba da izina da karantarwa don haka shi mumini ko da yaushe cikin amfani yake shi yasa yana daga inda wato ita itaciyar dabino ta yi kama da mumini wato gaba ɗaya tsawon rayuwarta duka a cikin amfani take ba wani lokaci da ake samu wai itaciyar dabino amfaninta ya yanki to haka shi ma mumini ba wani lokaci da ake samun amfanin shi ya yanke sai dai in zai saki imanin kuma ya zama wani abu daban amma in dai da imanin tare da shi to yana da amfani haka yana daga gurin kamancece ne da itaciyar dabino da mumini kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta yace la yasqutu waraquha ko la yahatu waraquha ganyenta baya zubewa to haka shi ma mumini manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi yace wala yasqutu lil mu'minin da'wa wato addu'ar mumini ba ta faduwa kasa banza matukar mumini ne zai yi addu'a to Allah sai zai saurari addu'ar nan tashi ko dai ya ganta nan take ubangiji ya biya masa bukatarsa nan take ko kuma a dan jinkirta nan gaba ko kuma a'a akwai wani bala'i wanda ya zai yanda ya dirka ko shi wanda ya fi karfin abin da yake nema na alkhairi ubangiji ya dauke wannan addu'a maimakon ta yi amfani wajen kawo masa wani abu da ya nema sai a yi amfani da ita wajen kaɗe masa wani bala'i ko kuma aje masa ita a ranar gobe kiyama sai ya je lokacin da yake buƙatar ƙarin lada ƙarin ayyukan kwarai sai a ce ga tarin ga tarin addu'o'in ka nan da kake cewa ba a karba ba ga sunan to kaga la tasqutu lil mu'minin da'wa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakanan dabino wato yana da kyan gani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta ta da cewa shajaratin tayyiba shajaratan tayyiba to haka shi ma mumini tayyib ne saboda ayyukansa da kalmar la ilaha illallah da ayyukan da yake yi duk abubuwa ne wanda suke tayyib abubuwa ne wanda suke masu kyau masu daɗi masu ban sha'awa shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta muminai maza da mata da wannan kalma yace wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat aka sifanta su suma da tayyibun inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haka nan akwai inda itaciyar abin nan ta yi kama da mumini wato itaciyar dabino kusan ta fi kowanne itace juriya tana da juriya kwarai da gaske sama da kowane itace don haka za ta iya jurewa rashin ruwa na wani lokaci mai tsawo to haka nan shi ma mumini yake wannan imanin yana gadon masa da juriya da haƙuri duk wani bala'in da zai zo ya same shi zai same shi wato kan ba tare da ya girgiza ba hal bara'in ya zo ya wuce haka nan itaciyar dabino duk sanda ta shekarunta suka ƙaru to amfaninta ƙaruwa yake yi kuma 'ya'yanta ƙara daɗi suke yi to tana ƙara shekaru amfaninta yana daɗuwa sannan kuma 'ya'yan da take fitarwa suna ƙara daɗi suna ƙara zaƙi to haka shi ma mumini shekarunsa na ƙaruwa ayyukan da'arsa ayyukan ibadarsa ayyukansa na ƙwarai kuma suna ta ƙaruwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafificin ku shine wanda ransa abin da ya yi tsawon rai sannan kuma ayyukansa suka yi kyau to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa muminin da ya yi tsawon rai kuma ya yawaita ayyuka na kwarai a cikin wannan rayuwar tashi babu shakka ya fi wanda ya yi wato abin da bai yi tsawon rai ba bai yi aiki kamar na wancan mai tsawon rai ba akwai hadisi da ya tabbata a cikin musulun imam ahmad da al'am amal yau da laila dan sa'i wata rana wasu baƙi sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabilan banu udra suka zo suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yakfi yakfinihin wane ne zai dauki ya zai daukan mun bakuntar su zai je ba su masauki da abinci to a wannan lokacin sai talha sai ya ce ni ni zan dauke su talha ibn ubaidillah shikenan sai dauke shi ya kai su gidansu ba a jima ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada wata irin dina da za ta kai wani farmaki ga abokan gaba sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku su uku ne suka zo suka musulunta sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku baki sai ya bi wannan rindin da za ta kai farmaki yana zuwa sai an kashe shi a gurin yaƙi ya yi shahada to bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara aika wata rundunar sai na biyu shi ma ya bi wannan rundunar shi ma sai ya shahada sai na su shi kuma bai samu ya yi shahada a gurin yaƙi ba sai ya mutu akan shimfiɗarsa talha ya ce sai na yi mafarkin su su uku sai na ga wanda ya mutu akan shimfiɗarsa a gaba ga su aljanna amma wanda ya mutu akan shimfiɗa sai ga shi ne a gaba sai wanda ya mutu na biyu wanda ya shahada na biyu sai kuma wanda ya shahada da farko ya ce sai abin ya ɗan dame ni ya haka wancan shi ya fara wato sadaukar da kansa sannan wanda ya biyo bayansa sannan wanda a gida ma ya mutu akan shimfiɗa amma kuma gashi da ubangiji maɗauki sarki ya nuna mun su a mafarki a aljanna sai daga shi wanda ya mutu akan shi fada din shine a gaba yace fa da ne min zalika shay sai naji wani abu da ban fahimta ba sai je ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai babu abin mamaki a a cikin wannan din domin bawa wanda ya fi kowa a gurin Allah shine wanda Allah madaukakin sarki zai yi masa jinkiri wato zai masa jinkiri na rayuwa na lokaci sannan kuma ya aikata ayyukan kwarai ya yawaita tasbihi da takbira da tahmida ya yawaita hailala babu shakka wannan afdalu inda Allah ma min ahadun afdalu inda Allah min rajulin yu'ammaru fil islam fa yakfuru tasbihuhu wa tahmiduhu wa tahliluhu lalace babu mutumin da yake da falala a gurin Allah kamar mutumin da ubangiji zai jinkirta masa daga masa kafa yayi tsawon rai a cikin musulunci ya yawaita tasbihi ya yawaita tahmidi alhamdulillah ya yawaita kabbara ya yawaita hailala to wannan yana da daraja babba a gurin Allah saboda haka shi wannan na ƙarshe ya samu tazarar wato rayuwa abinda waɗanda suka gabace shi ba samu ba sauran yan uwansa bi ba samu ba saboda haka sai ya ɗara su shi kuma wannan da ya mutu abin shi ma ya ɗan samu wata tazara shi ma sai ya ɗara su amma dai duka gashi nan ga sunan dai a aljanna to kaga mumini a nan ya yi kama da dabinuwa yadda idan ta daɗe ta yi tsawon rai kuma amfaninta yana ta ƙaruwa sannan kuma itaciyar dabino wato dabinuwa ta fi kowane itace amfani wato ‘ya'yanta sun fi kowane ‘ya'yan itatuwa amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ya faɗi cewa ajuwa duk da cewa malamai sun ce ba wai kawai ajuwa da ake nufi ba mutumin da zai rika karyawa kafin ya ci komai da sassafe ya ci addu'a bakwai Allah zai tsare shi daga dukkan wasu tsafe-tsafe da wani mugu zai yi kokarin yi masa malamai suka ce ba wai addu'a din kawai ake nufi ko wani dabino ko dabinin nan mai dubu da kasa ya kaci inda za ka yi wannan to ubangiji zai tsare ka daga daga daga sihiri to haka nan ana amfani da dabino a abubuwa da yawa idan yana tamar ɗinsa kusan abinci ne har wani lokaci laraba ma ba su san abinci ba sai tamar da laban su ci dabino su sha nono su kwanta kuma ga sunan da karfin su karba ba sai ga sun yi abin da kai da kake yi taki cikin ka da tuwo ba za ka iya yi ba akwai wani wanda ya auri eh, shekararsa ɗari da wani abu shekararsa ɗari da yan kai ya auri budurwa ya shekara sha bakwai kafin shekara ta zagayo ta haihu yan jarida suka fi suna ta tambaye shi kai ya kai ya haka ga ka tukum tsoho ne ba ƙauye to cikin irin tambayan da suke masa tambayoyin da suke masa ya ce, kun gani ba ni da abinci sai dabino da da nono saboda shi kansa wani abinci ne mai gina jiki bayan magunguna da ake hadawa da shi saboda kaga ashe yana da amfani da yawa to haka shi ma mumini yake yana da amfani da yawa kai hatta hatta kayar da take jikin itaciyar dabino ina ta yi kama da da mumini ta yi kama da mumini ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum kaga wannan kayar ashidda'u wato eh kamar da Allah ce fa yajidu fikum gilla ya ayyuha allazina amanu qatilu allazina min al-kuffari wal yajidu fikum gilla saboda haka wannan kayar daidai take da gilzar da take tattare da mumini dangane da makiya Allah wanda suke faɗa da addinin Allah saboda haka ubangiji ya kwatanta ita wannan bishiya da mumini yace kaifa daraba masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas kuma haka Allah yake bayar da misalai ga mutane ubangiji yana bayar da misalai ga mutane ba kowa yake gane misalin ba sai mai hankali sai mai ilimi zama cewa ma ya aqiluha ma ya wato wannan misalai ne muke bawa mutane babu mai ganewa sai wanda Allah ya ba su ilimi shi yasa wanda daga cikin magabata idan ya karanta misali a cikin alkur'ani bai gane ba sai ya faɗi ta kuka ya ce to ni ba na daga cikin masu ilimin kenan da Allah ya faɗa tunda ya ce masu ilimi suna ganewa to sai kuma ubangiji ya bada misalin kalimatun khabitha ka shajaratin khabitha wato mummunar kalma ita ce kalmar kafirci ubangiji ya kwatanta ta da mummunar bishiya malamai suka ce ana nufin bishiyar alhambal ita ce bishiyar guna an san guna ku mai mai dacin nan wato kai da an baka guna aka ce ka sha ka san kai ma mai aka baka ba wanda zai ce a kawo guna ya sha to haka haka kalmar kafirci take kalma ce mai ɗaci kalma ce wacce take ba ta da asali ba ta da tushe ba ta tsayawa da ƙafafuwanta shi yasa Allah ya ce ustusat min fawqil ard wanda aka tumbike ta min fawqil ard daga saman ƙasa aka cire ta malaha min qara ba ta da matabbaci to haka nan kalmar kafirci babu inda take zuwa kafirci ba inda zai je don ƙarya ce ƙarya ko ba ta zama da gindinta ko an ganta kamar wani abu ne daga baya za a gane dodori doni kawai ba wani abin a zo a gani bane ba wani abin kirki bane to haka kafirci yake to shi Allah ya ci gaba da cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da tabbatacciyar magana tabbatacciyar magana ita ce kalmar la ilaha illallah ita ce magana da take tabbatacciya to haka Allah yake tabbatar da waɗanda suke muminai da wannan kalma a nan duniya saboda za su tsaya da ƙafafuwansu babu abin da zai girgiza su matukar sun rike wannan kalma wacce take ta la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah duniya da lahira da haka dan adam yana buƙatar tasbiti na ubangiji yana buƙatar ubangiji ya tabbatar da shi akan wannan kalma idan har ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukin sarki na cewa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ma'aiki fa ce ba dan mun tabbatar da kai ba mun kafe maka zuciyarka da imani iris ka karkata da su ka karkata zuwa gare su kafirai da suke neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tausasa su ma su dan tausasa wa dulau tudhinu fayudhinu to ba dan sabati da ubangiji yayi wa annabi a zuciyarsa ba yace ba dan mun kafe ka ba mun tabbatar da kai ka tsaya da kafafuwanka ka jajirce laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an alila. saura iris ka karkata zuwa gare su to wannan annabin Allah kenan yana buƙatar sabati daga ubangiji ina ga irin mu irin mu kuma muka fi kowa buƙatar sabati ka duba muminai sahabbai a yakin badar mala'iku Allah ya aiko dan su ba su wannan sabati iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu ta kusawa muminai sabati su ji zuciyarsu da ƙarfinta haka nan allah maɗaukin sarki yana gaya mana cewa hatta kisoshi da yake bayarwa alkur'ani kisa annabawa yana bayar da shi dan a samu sabati a zuciya wa kullun naqussu alaika min anba'ir rusul min rusul ma nusabbitu bihi fuadaka muna sanar da kai labarin annabawa ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka wato musa zuciyarka ta kafu ta tsaya ba tare da ta girgiza ba don haka mutane iri biyu ne akwai wanda zuciyarsa sabita ce kafaffiya ce kalbin sabit saboda imani ya riga ya ratsa zuciyar kuma kullum yana roƙon Allah ya ƙara kafe masa zuciyarsa akan imani akwai kuma wanda zuciyarsa muttari kalbin muttari wato rawa yake bai tsaya zuciyar ba ta tsaya da kafafuwanta ba saboda babu gaskiya a ciki za ka ga hatta wato a rayuwa ta yau da gobe mutumin da yake da gaskiya za ka gan shi abinda bature ke cewa da confidence za ka ga yana magana hankalinsa kwance ba za ka ga jikinsa yana rawa ba yana bari bakinsa yana karkarwa yana soshe-soshe saɓanin mara gaskiya mara gaskiya za ka cewa yana magana amma yana waiwaye waiwaye yana sosai sosai jikinsa na bari yana karkarwa ya kadul muzuni ba an ya kula khuduni to daga dabi'a sama kamar ya ce kawai ku kama ni ne mai laifin nan wani da aka kawo wani yayi bayanin abin nan dinsa kes dinsa sai aka tambaye wani mai hikima cewa to ya kake ganin bayanin mutumin nan yace ce eh, to ba abin da zan iya cewa game da bayaninsa sa amma ra'aitu fi kalamihi saula na ga yadda yake faɗar magana da jarinta shi yasa mai gaskiya ya fi jarinta zuciyarsa ta fi tsayawa kam sabanin wanda yake matsoraki marar gaskiya marar gaskiya matsoraci ne kuma za ga wannan a rayuwa duk wanda baya da gaskiya to ko da daga nesa zaka rika zaton kamar wani jarumi ne ƙarya ne baya da jarinta ka matsa kusa da shi zaka fahimci cewa matsoraci ne shi yasa za a ga wanda ya rike sunna ko mun sa ko mun kankanta iliminsa sai ka ya je gaban wani shirge gaishe amma sai ka shehi yana ba ni fa ba zan yi magana da kai ba ni ba zan yi magana da kai me zai hana yi magana da shi saboda a tsorace bai san me zai faɗa ba sai ya ce ni na fi ƙarfin in tattauna da kai sai dai ka kawo malaminka kuma bada malamin zai to ɗalibin ya zo ya ka tsoron sa bare ko malamin da haka shi mai gaskiya a duk inda yake za ka same shi yana da sabat a sheikh nasiruddin albani lokacin yana siriya kafin ya koma jordan malamin bid'a din nan abin sai a ce ai ga wani malami can ya haddace alfiya ya haddace makama ya haddace wata tsiyaci a albani ya je a lokacin yana matashinsa da sun fara tattauna sai kaga malamin da ya gudu ci ni ba zan yi magana da kai ba tunda baka san maza Allah ito sai ya ba da san maza Allah ina jan hadisi kai kana cewa shi wala ya ce ni ina jan maka hadisi kuma kace ba da san maza Allah cikin waye ba ya san maza Allah fi sabilillah saboda ita gaskiya tana da wannan tana gadar da jarinta a zuciya wanda yake da gaskiya baya jin tsoron koma ina aji wanda baya da gaskiya shine koyaushe baya so je ana abin nan da ya ji ana wasu maganganu sai ga cewa hankalinsa ya tashi Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah anan rayuwar duniya ubangiji ya ba su sabati sannan a lahira ya ba su sabati malamai suka ce sabati a lahira ana nufin tun a kabari tun a kabari lokacin da za a zo a yi masa tambaya ta kabari a tambaye shi waye ubangijinka hankalinsa kwance zai ce Allah waye annabinka ya ce manzan Allah meye addininka ya ce musulunci haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa daban-daban wanda suka yi magana akan azabar kabari da ni'imar kabari domin kabari in ma ya kuna eh, rawdatan min riyadil janna wa in ma ya kuna hufratan min hufarin nar ko dai ya zama dausayi ne na aljanna ko kuma ya zama wato wani rami ne daga cikin ramukan wuta Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abu Sa'id al-Khudri ke cewa idan bawa ya mutu in mumini ya mutu da zarar an shigar da shi kabari an rufe shi lokacin da masu kawo shi suka juya suka tafi to sai mala'iku bi su zo masa da guduma a hannunsu su tayar da shi zaune su tambaye shi ma dinuka man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka biya ya ba su ansa ubangiji na Allah manzo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam me addinin ka yace musulunci to shine sai su nuna masa sai su nuna masa su bude masa kofar gidan wuta sai suna masa wuta su kaga can can da can da baka yi imani ba can za ba kai ka to amma yanzu an canza maka da aljanna sai kuma a buɗa masa aljanna ce kaga kaga gidanka can da aljanna sai ya hango shi sai ya zabura zai tashi tafi a ci a'a zauna tukunna ba yanzu ba <laughs> me kake ci na baka na zuba kafiri kuma lokacin da za a tashe shi a zaunar da shi da wannan gudumar a hannunsu a tambaye shi waɗannan tambayoyi man ka ma dinuka man na biyu nabiyuka ma dinuka zai rika ihu yana la'adiri la'adiri ce la raita wa daita ba ka sani ba ba ka shiryu ba su ɗaga gudumar nan su dake shi sai ya narki wannan ƙaran a sallallahu sallar wasallam ya ce duk wata halitta sai ta ji in banda mutum da aljan sai sun ji ƙaran wannan gudumar da aka dake shi da ita daga nan a fito da shi a nuna masa kofar gidan a nuna masa gida a aljanna a ce kaga ka can da kai imani can zaka sai a kulle da a buɗa masa wuta a ce yanzu kaga ka can a ci gaba da azabtar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an binne mamaci idan an gama binne mamaci sai ya tsaya wa qafa alaihi sai ya tsaya sai ya ce is'alu li akhikum at-tasdid fa innahu al-ana yus'al ku roƙa masa wato kafuwa da tabbatuwa domin a yanzu za a tambaye shi yanzu za a fara masa tambaya saboda haka da an ba da baya sai kuma a shiga yin masa tambaya saboda haka ba daidai bane yadda wasu za su rika zauna wai a aje wani a gindin kabarin wai yana gaya ma yana gaya ma mace in an za su ilta in an tambaye ka ma rabbuka qul a tun anan baka koya masa ba <laughs> sai da aka binne shi a cikin kabari za ka koya masa eh? wannan shine ihu bayan hari Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu amin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi